ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون waɗannan mushrikai suna bauta ma wasu gumaka koma bayan Allah gumakan da ba sa iya wadata su da wani arziki a cikin sammai ko a ƙasai ba su da ikon haka saboda kasancewarsu daskararru babu mai rai ko ilimi a tare da su.